نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا الثلاثة وسم ربيع الأول ينعى تقوانا من شرم تجميل ألف الى لإنه الهجرية وما يومنا أشهر فقط لوسم قومة شكرة تجميل 22 a cikin karatun da muka saba gabatarwa na littafin al-muwatta ta imam malik ibn anas imam dar na hijira a wannan masallaci ne albarka na iya sunna da ke unguwar babban da majalisu layin da kalla a kusur da shi na dala cikin birnin kanan najeriya yau ma insha Allah za mu dora a karatunmu na ba su taɓa fasfasa lalata sun zafar shi ne da tashi da tara a cikin bai da ɗaya babi da shi da wuce karkashin wannan kitabun shi ne babu jari ala muna kakanni da tara shi ne hadisin abdullahi ibn mas'ud Allah ya kare da zan sake rage da hadisin yau mara ibrahim baya da shi muna roƙon Allah zuwa wa ya ba shi lafiya قال الإمام عبيد عبيد الله رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال للإنسان إنك في زمان كثير فقهاء قليل القرى تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حقوقه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوالهم وسيأتي على الناس كمان قليل فقراءه كثير قراء يحفظ فيه حروف القرآن وتضيق حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يثيرون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم Abdullahi لا Mas'ud يجي cewa da wani إنك في زمان كبير الفقهاء كي يمتكاك تكرك أذاب عند ما لم يجنا تيوم وإن تكرك تنبكي تكرك تنبسر تكرك تنبكتو تكرك تيوم دور الحظين قليل وضاق وإن تكرك تنبكي تكرك تنبكي بس تنبسر بجب تكرك تنبكتو ya في حدود القرآن أنا كيا يقول في القرآن يقول بعد Allah. دولة بشورة ya وتضيع حروفه idan ka haka tsakanin masu kiyaye dokokin, da iya kafin karatu kawai suka iya ba su ko kuma zai zama ana kiyaye dokokin. amma ba a damu da dole sai an kwamfashi yadda ake karanta shi a rera shi kawai ba in kai da aka yi da tsakanin wannan da wannan sai daga kamar ma wannan an kan kocin da karatun na harafan amma kuma an mai da hankali su sai a karkarin ma'anoni qalilun min tsarin kathirun min yau masu ba su da yawa amma masu bayarwa kuma suna da yawa yuqiluna fihi salata a wannan zamanin ne zaka ga ana tsawaita kallon da ta kamata a tsawaita wa yaqsuruna al-khutbata an tashi khutba kuma da wa'azi ba a tsawaita wa sai ayi annabi ko mutane suna gane wa suna fahimta yuwadduna a'malahum qabla ahwalihim kana lokacin da mutane suke bayyanar da ayyukansu da abin da Allah yake so kafin su gabatar da sun zuciyarsu da ra'ayinsu wannan shi abin da yake faruwa ya ce wanda ya ce ala nasi zamanin kalilun fuqara ko kalilun fuqara to da sannu kuma za wani zamani zai zo wa mutane wai da za su bayan ku nan. shi ne suke su amma daga duk wannan magana ya ci ta a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko ya yi ne kama da ita tunda yana ba da labarin abin da zai faru shi kuma tsari ne san gaibi sai abin da Allah ya sanar da annabi annabi sallallahu alaihi wa da haka kalamun ne mawqufun la illa hu rabbi وسياتي على الناس زمان قليل الفقهاء وكثير القراء da dama ke zai zuwa mutane wanda za ka gaba su sanin bakin yawa masana ilimin kuma da masarar da fashin bakin da hukuncin ba su to nan a shari'a anan muka tsaya kadir wannan kalilin hawa. al-fukaha jan fukaki التقيت التقيه شيء وانت ألا لباشي أما كلمة ألزقه ترى الزوال معنا قال إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عند قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون احد أن يفهمون وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رزقهم وهم كافرون وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يجلسون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يكتبون ولا هم ينتفعون وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم ذلك فمنهم غير أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون أي لا يفقهون وقبل ذلك آه، ما كان كنا لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون شهود الله سبحانه وتعالى إلى بدر قال مثلا النبي شعيب قال يا شعيب ما يعني نفهم كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك وجدناك وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين da aka halitta su kuma yana zuwa da ma'anar fahimta gane ba daidai mazdarinsa ko ne zan su alamu da ni a fataha ya tsaho fataha ya tsaho shi ne ma'ana wanda suke gaba garin ma'ana ta fahimta kuma yana zuwa alamu da ni fariha ya tsaho طول الأجل المرض بعض المحترم لا يفهم الصحيح الضعيف وما كذلك معرفه الأحكام الشرعية العملية معرفة الأحكام الشرعية العملية التي اي أيكة لمقدمينا كيف تبلغ الأسمي زكاة المعاملات وإذا غير ريغري a tajo shi daga wato bayyanannun ilmi kamar min ومن kitab ومن min al-sunna wa min al-ijma' ومن عمل أهل المدينة ومن قول المحالة المسلسة الزريعة والمسلسة الزريعة ومن في بأقل ما فيه للدورة المسلمة جينا الفيديو وعلى ذلك زي ما فكره ilimi da yake na akan doron alƙur'ani kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hakika shi ilimi mutum yana da alaƙa da ubangiji to ya fi komai falala da sharafi a addini kamar yadda muka sani ubangiji subhanahu wata'ala cikin da ya yi umarna mai ilimin addini wanda zai shigo cikin su ne in yana taimakawa da wajen da ya sani da mamaki kamar yadda ma da ya faɗa da tamamin da kuma rijiyar da ya kuma karbe ruma ba a Allah ya ce ko ne ka karanta a duniyar nan mace karar ba ka karanta a jini ba kai jari ko da kai profesa ne a wani ilimi daban wanda ba a jini ba to a wajen ubangiji a wajen shari'a sai ba ka san addini ba to kai jahili kuma ko da ba ka fito kana hawa mimbari ba ba ka tara almajirai ba boko aka kankace ka karanta addini kai ba jahili malantarka ta tattare masu ta'alamu min addini kuma za a ke ta ka da haka duk inda ka ji an ce ilimi waɗannan malaman su ake magana ba wai ana malaman fizik da malaman chemistry da malaman geography da malaman science da malaman likitanci da malaman fasaha technology da malaman kwamfuta ba wai da su ake ba su suna biyo rubutun malamai ne wajen. yadda ilimin su yake hidimta wa addini da al'umma amma asali ba su ne malamai ba a tsarar ya kamata a san wannan العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل مشعلك نفسك للخلاف مساحة بين الرسول ورأي كل تقليد أما أنا بدل الدنيا تجي كانت تشي تسوك على الفيديو لإلتي gaba ɗaya ba magana addini yasa yanzu idan ana fitar da al'aluma na adadin jahilci a ƙasa ko a wani waje hadda hadisan alƙur'ani da malaman daure muddin dai ba boko suka karanta za ka yi ana magana a kan population of literacy ko sense of literacy kiristiga ta su wa'yantar mai sai sun karanta ko ne sana ake tsawo su a cikin wannan a bada sun karanta cikin shi kadai to ba ka alhaji ba yanzu a karatu qur'ani kawai da ka ko karanta a sunan ka koyo sai ka tafi ka tafi ka tafi ka tafi ko ko ka ka ke ko maso hungarci daga nan ba sai ka kasu da fakin da zama gani ba fa karamin aiki ba ne ka zama gani ba kamar matsayin digiri domin shi gani yana da fasaya yana da duk abubuwa da aka ce bance shi galibi zaman kan da yake baya karkashin wani wanda zai dinga shirafi a kan ko fitari aka kasu za a kashi kuma ba ba shi portfolio ba za shi tawaga da zai ja mutu kuma ba wani wanda za a ce ka kula da shi kaɗai da sa'an balle hukun nashi shi kunanci shi ne kodewa a cikin harkar takara da tilawa shi ne kawo hukun nashi gaggaran kuma shi wanda gaba ɗaya karatu ma ya zama cikin amma ba wai shi ne wanda ya hukuma ba za ka iya samun garki gangara zan ka iya samun alamun ma zan ka iya samun wani gangara kawai ne kan kan ba shi ya shiga ga karanta su wani kamar yadda farfesa a kan kan ba a sai ka da lafiya ya bayyana a cikin wani taro da aka yi a nan bai lokacin da aka kaddamar da bikin zaman sa generated cikin farfesa a cikin da Allah ya kan kuma su ke cikin wada sai ya fassara generated da gangaren kafin kwanci ne gangaren kwanci sa gangaren ko da ta shi ne yara ke ma'asa da shi gangaren da kuma da ma mun san shi to fatar nan ne sai ka zama ka haddace Qur'ani ka yi karatu ka sha bani ka yi ka ma ka rubuta ka kuma rubutawa sannan ka kira ka alarma wanda za ka ɗauka alƙalamin gari gyara ana da rasu ka rike nan ka zama dakta ka iya harki ka iya tingari ka iya kantu ka san loda Qur'ani ya zama kamar da dukkan hanyoyin ungo ka san shi ta ko'ina duk inda wakati ya ce mutum mai tsaya da sai ka cewa ya san da shi wannan sannan ba a kiran ka ta zama kwanin sai irin waɗannan alarmumin sallama maka sannan an sa waɗanda suke gwanayen sun yadda sun tabbatar da kai an naɗa ka suna sai maka tsara ya tsarin da ya sani na hankali duk wanda yake da wannan tsarin ka gaya mu a yau wani farfesa ne a kowane fage da yake kalai da ta boko irin yadda malami yake kalai da ta alƙur'ani ba. Kuma yanzu a lafiya Allah ya mana da can har kima sai manya-manyan gwanaye masu shekaru da yawa amma yanzu ka ga matasa ba su kai shekara talatin ba amma Allah ya kore su duk irin abu da ke kore wa yanzu amma ba da ba su ne wannan kawai jahilai da su wayar kuma sai sun gama ne su da su ke uku ba za su zo su yaki mutane da su to wani jahilai za a yada kuma kaga zalunci ke na irin na boko to mu abu da muke ɗauka ilimi shi ne ilimin ƙwarani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malaman mu na fiƙi yanzu fa akwai malaman da yanzu akwai malaman da duk wata kadara a cikin kasa in ka tsallake da wallahi an kasa a duba da yau kasa tun ana yin sa yadda ka san da tanan ake gashi dai larabci ne kana da larabci amma ba za ka gane shi sai an tsara sai ka tsara gashi a gaban mani abu da zai ba ka mamaki bai yadda Allah ya mana musamman mu dawo kasar Hausa nan cikin malaman za ka iya samun malamin da zai zauna duk wani baiti a cikin shu'ara kaske na ko ya san shi ke karanta maka shi ya fassara maka shi da ainihin Hausa kuma karanta kuma kai karatun zamani sai ka ga ya fassara kalma sai ka ji a ranka kamar ba haka take ba saboda kana ganowa a alƙalamin ba haka aka rubuta ba Ko dauke ta ka koma cikin kamu na na biyu za ba ko ka koma cikin sa'a na jawhari ka je ka yi da tsaya ƙarshen sai ka tattaro duka ma'anonin sai ka ga sun koma in ka tashi za su ba da abin da shi malamin da faɗa saka biyu uku hudu ya wuce da ba ka karɓa ba. wannan ni na sha jarraba sai malami ya faɗa sai da a raina to a shiga shi abin da aka ce zai daukar wannan zai rubuta da daftari hukuma a shigar da ke ko ko ta duk sai na gama binciken da baki sai an gama fassarawa sai gari a da ba da ya faɗa kuma ƙarshe ta da za ka sun gado sun maka su su maka ba maka larabci za ka amma dai sanin addinin sun san shi ka faɗi ba a zo maka da yashi a cikin dan faranti ko jire haka in an buga matsala a zo a yi kuma a buga maka a rubuta maka a kwatanta maka tun daga farko maka fara da fara da kanka wayannan sun ne malamai da malaman da za ka kawo hadisi su baje maka shi su buɗe maka isnadin sa duk hadisi da aka karanta sun san suna jin gobe da suka tsinan da cikin su in ka kawo mahaukaci su sani ka kawo sani ka kawo haka su sani da za ka ce rawa ba abu da wani sanadin sahihi za su kan motsa su da aran su kayi su ba ka ba ne wannan hasan ko ka ce hasana bul albani da shi kula albani nan, an yi masa ittifaqi ba a yi ba ko ka ce ala su shekaru ke mata ala shartu musulmi kai a cikin ruwa sun kwaiwa da kayan musulmi da kuma yawan hadisa a shiga duk wata ko littafi a faɗe shi amma sun san shi wanda su masu ne malaman da ake yi wanda duk falalar da aka faɗa ta yi da da malamai su ne wanda suka kuma a cikin su ne daga kuma suke suka fi yin aiki to da lafiyar su ne ce alilun kuka haku ba su da yawa wajen da suke malama wannan shi ya sa duniyar da ita zauna lafiya saboda karancin malamai saboda karancin malamai domin hatta na hukun ma nake jin wani kwararre yana ba da alƙaluma ya ce bakin da aka yi najeriya har da zuwa yanzu a duka rajin da ake na na karatun har yanzu ba a tafi da yanwa ya ce mutum mutane da suka yi yanwa ya ce su kai mutum miliyan biyar gashi najeriya kuma adadin ta ya kai mutum miliyan ɗari biyu da shida a to statistics ana tunanin nan da shekara ta da 2050 najeriya za su kai ba mutum miliyan ɗari 400 da wani za su zama sun ne na uku bayan china amma kuma yanayin karatun in ka auna daga ƙasar da za ka ga kaso 60 bisa 100 na 'yan kasar sai ka yi karatu Yanzu za a kasu saba'in da biyar na yan kasar duka sun yi karatu Yanzu za a kasu tamanin da biyar da saba'in duka na yan kasar sun yi karatu mafi ya ƙarfi suna da za a ƙara su a kasu talatin da biyar kasu talatin amma mu yanzu kuma su goma ne da ya bana a kasar wajen da suka yi karatu da alƙalman da suka guda shi yasa malamai suke cewa a ƙasa sukan tabbata idan akwai ilimi a cikin kuma ta karo shi duk abin da ta mallaka idan babu ne abin da ke hana ci gaba shi da suka duba Mauritania Mauritania kasa ce busasshiya talakar kasa wanda ba ta da komai na irin arzikin kasa amma da ta tafi irin arzikin da Allah ya ba ta na matata wannan kasa ta su mutanen da aka binne masu izini Allah ya maganar Qur'ani ma ba a tashi a tsari saboda dole ne sai ka haddace Qur'ani da su da magana amma da sai ka mace ka tsaya iska ne saboda za ka tashi da kai ta sa ni sai ka ta ko ne Allah tana aiki a hotel ma da Allah sai da ita ta haddace musassar hadisi da masayidin ta gaba ɗaya maganar qur'ani ba wai maganar qur'ani yake da wayar tuwar sha'an nasir idan al-qira'atu ashar ma ta haddace mai yiwa kuma karbu ba abubuwan da ta karbu da shan sani soyan sani ko ta karanta wani abu na ilimin taurari wani abu kan ci wannan ba wannan shi ilimin da tuni shi ta sai ka ga hatta yanayin wahalar ma ba irin wahalar a kasar wuya suna iya ba da kokarin to in har muna so mu samu ɗaukaka wajibi ne malaman su da zama suna da yawa mu ta da ya'yan mu horar da su a cikin su ubangiji subhanahu wa ala yake cewa ma kana mu'minuna liyanfiru kafa wa ma kana mu'minuna bai kamata mu'minai gaba ɗaya da ya ka su ba wannan in ta zo ka a ce ba ne gaba ne za ku ta yaki a falawa na fara da kuma da jirgin da biyu masu abin da za a yi a fashi wata tawaga a kowane rukuni a fashi waɗanda su su je siyo karatu ilimi in sun dawo sai su koyar da mutane da suka bayan ilimin domin su tsorata kan su shafawa wata tafsiri da aka yi ayar wasu fasin fassara da cewa ma kana min da yake kafa a asalin wani tafsirin na farko saboda bayan an saukar da ayar da kaba Allahu ala nabi wa ala salatati da daga kullum an gama da yana da namun takula wa kuma sabiki ma ka ga ya da ne da ba kaula da al'akhir ayyukan al'araki an yatakhallaqu wa rasulullah tunda aka saukar da wannan ayoyi tafsirin su da mutane suna yace a zo a fita watakila tawagar da ne mutum ɗari biyar da ke bukatar sai ga mutum biyar shi kan ana ɗora nauyin shirya rundunar abin zai yawa ya lafi ba kamata sai kamata ana fitowa da a samu wani su zauna ne a samu su da fita ya da sun je ba ya ce kawai za su ba su su ga yadda Allah ya gode wa makiyar kuɗi da sabubba na rayuwar duniya amma duk da aka suka kafa wa Allah Allah ya kammara su ya halakar da su ya dora mutum a kansu wannan shi karta ilimi ne wani yanzu da kuma mai tsara da kuma ne sun sai suka da mutane da ma ku dora da Allah an kai da Allah mun ya zama kan su tsoron ba a ba kan abin da kake mutane suka ba wasu wata ja'a zai faru zara sanin tura wajen mutane da su da awa a kauyenka sai aka dinga zuga su ana cewa ku yanzu kun zo kuna da hawa kun bakon da Allah a cikin ne na ka ba shi sai suka kamar haka ne suka zo ya suka dawo wa gina sai maza Allah ya sai Allah ya tabbata da wani hali ma kan da ke kuma sai kamar su duk kuɗin ko daga wurin da hawa ku ta goma gina alawar da fara cikin wanda shirka ta nuna tsari ba ba ka yi gurugurun mana a samu a kowane gurugurun a samu wanda za su zo yadda ba ba kuma da su zo su koyi addini wani yanzu da kuma wanda za su zo da ya ce su koma in suka koma kauye ragowa ya kwana su ne ko an zan canza su da Allah mai yana wasu kuma ka ta ta so kai a kan kuma mana kai da su kai da awar musulunci kuma gari a cikin a cikin suna da tsoron karar musulunci su zo riba to kuma suna suna ita da daga talauci sun san cewa har an zo madina ma ana nan samun saukin rayuwa za a zuwa yana cin ba sun ka kwaso kayan da kowa da kowa ya fada wani suna zuwa madina to madina akwai iya ana da mutanen da suke ɗauka duk sanda ta ce gari yana ɗaukar mutum dubu goma to adadin naman da za su ci da adadin abincin da za su ci da adadin ruwan da za su sha sun sun karu iska ma da yanayin gurɓacewar yanayi kazantar da za a zubar bola sai ta samu sai madina ta sani kunci saboda yawan mai da shi shigo ƙauyuka kuma yawancin su hawa kuma su gaskiya ne yalla ya tokar da ma ka da mun yana yin in inda mun man ne ku na gaskiya ai bai kamata mu duka su fito da ƙauye su dawo su ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة كتبت يدي مسلمين وجه التوحيد ثم المسؤول يتفقه في الدين هو يأتيني أو تبدا السماء وينزل قبل مقدارة كل شيء ينزل هو ما يأتيه يوم القيامة وانا آية أحسن تأخذ بيان من يمثل في كل قوية الدين وانت شيء يمثل بيان يا رب تنكر البخاري في حديث معاوية جاء من يريد الله به خيرا wanda duk Allah yake son sa da alkhairi yufaqihu fi din Allah zai fahimtar da shi addini wa ina ma ana qasim wa yuridna al hadith ya ba kan sai wani bukhari da sai muslim da abu ya ta Allah ya kare da gare shi aka ce da ya rasul Allah man akramun nas wai a cikin mutane wa kowa girma da karamci sai maza su ce al-amu wanda yake cikin tsoron Allah har laka ce da ita an hara an ka sai eh, kusan wanda ya fita ba shi ke muke tambaya yau za a ce to ko kuna na saba ne bai wasu ku nabiyyun la to gaskiya dai kusan annabi annabi ibnu babar sa ya yaqub annabi ibnu kakar sa ita ishaku annabi ne ibnu babar kakar babar sa annabi ibrahim silsilata al'ala da alfiyar da shi ma wannan kasa zai mana bayani ba shi muke kasa sai ba za su yi cewa ba a kuma ajin arzik alun to ko kuna so ku tafi da yadda ya gaba da irin nau'o'in ajiyar da Allah ya yi a cikin larabawa yau za a yi kasan mutane kala kala mutane kamar kamar ma'adari wani ma'ana ne ta muka da sanyan mai kamar mu yanzu a najeriya can kudu masu ina kudu masu gabar kasashen daga daga kudu kudu masu kudu haka ai suna da kasar su tara da man ko amma mun kai wani ayar maso yamma kasar mu tana fitar da amfani na gona ta fitar da kayan gwari ta fitar da kayan hatsi ka fitar da kayan marmari haka ne ko idan ka yankin kudu kuma akwai abin da suke kuma kasar su ke kudu maso yamma don haka mutane ma har akwai wanda shi Allah ya masa arzikin kuɗi wani Allah ya masa arzikin gini wani Allah ya masa arzikin kyawawan yi. an gane ko wani kuma Allah ya masa arzikin hikima wani Allah ya masa arzikin fasaha na yanka annasu ma'ani mutane da ka san ma'adanai haka suke kowa cin da shi ba ka so wani abu Allah ya masa na sai maza Allah kuma ke cewa to khiyaru bil jahiliyyah khiyaru bil islam cin a jahiliya ko wanda dama su ne manya su ne zaɓaɓɓu ko to in duka aka musulunta to zaɓaɓɓun da suke a jahiliya su ne ne zaɓaɓɓu izafaku amma fa sun yi fito da ma'ana duk halin da kuke wanda suka da ilimi su ne suke zama manya a cikin da haka suka ci cewa kai kowa kuɗi a ungo amma ba sai za a gani ba za a ko wani yaro matashi wanda Allah ya bashi ilimi shi zai muku sallah shi kuma zai zo ya dinga yin wa'azi shi zai dinga haɗa tsakanin ku da Allah yana tsaftace muku zukatan mu za ta ce ga cikin ku akwai farfesan siyasa akwai farfesan tarbiyya akwai farfesan kimiyya akwai farfesan ilimin baraki amma dai duka aka zo wa jini ƙara lawa ƙara su ba kowa zai aje farfesan kisa sai kuma su raro wannan bawa wanda shi kuma allah ya ba wa gari shi ne na ƙofi imam al-hakim ya rawi kudu imam ibn majah da abu da ilimin kudu allah ya kare a gare shi yake ta ba za a su sanama yana cewa da ya cikin akawamin da gulguna na ilma yake ba wasu haɓar da wasu biya wa'yansu mutane za su dinga zuwa muku suna zuwa almajiri neman karatu fa'iza ra'aitu da kun gansu ba ku da ku marhaban marhaban bi wasiyyati rasul ku ce musu lalai lalai ba da wasiyyar annabi da annabi sama ya mana wasiyya wa qulubu sannan ku ba su karatu shi ya sa da mutum da ya taso daga wata uwa duniya ya zo ya samu mai gari ya ce mai gari na zo ne neman karatu mai gari ya ce wani da ya karatu ya so ƙwar'ani da ke so sai a ce wajen ita kanta zai tashi kai ka wajen malam wani gai da malam wani ce ga almajirin da to la'alla shi ko mai su kuma masu garin sun mara wani na musamman ba wa malamin shi kuma malamin da karfi da cikin su ka ta kare ta da can ka dinga zuwa makaranta kuma ya jarawa ne jarraba ta ya kai idan kuma ya ka ce ka zo ne yin rabon gano sai ce ka zo qur'ani a ake cikin tafi wajen malam malam kan gara da za ta gama qur'ani sai ka dawo ka rabon gano hadisi ke so in ka zo qur'ani ne eh, ka yi rabon gano a tafi wajen malam da za ka koyi ilimin rabon gano sai ka dawo a lura da ne kaya ne ya to ka fara samun bashi na hanci to haka kike saboda manzon Allah ya yi wasiya idan aka ga almajirai sun zo neman karatu a dauke su a yi lalai mara kuma ba a karanta shi yasa ko malamai da kuka dan su wallahi karatu nan ba na duk wanda Allah ya bashi ilimi ya yi rowa ilimi saboda wata bukatar kashin kanta to ran alkiyama sai Allah ya masa da zani da abin da ya bashi sai dai akwai maslaha misali malamin zai iya hana ilimi saboda an maka rashin sa'a ya hana ka ciki wannan hukuma ce gare kuma zan ba ko kuma saboda yana shakkar abin da yake da shi na ilimin ko littafin nasa ya fata yana shakkar abin da ya hada ke saboda ya tsira da mutum ya saba zai karya ba ko kuma saboda yana tunani in ya ba ku karatu kwakwalwar ku ba ta kai ta ɗauki wannan karatu ba tukuna sai zuwa wani lokaci ku tsara sanin abubuwa da shi wannan zai iya hana ko kuma yana ganin cewa karatun zai iya janyowa ku kasa fahimtar hakikan yanayin da ku ji ku afka ta cikin wata fitila to sai ya rika karatun zuwa wani lokaci imam bukari ya buɗe babu kitmanin ilmi bil maslaha ko ya ilimi saboda maslaha ya kawo hadisin mu'az da ya ce afala uhadithu nas zara da la tuhadithu fa yake shi ka mu'az sai ne zo dab da mutuwa ce ina tsoron kai in je in mutu da wannan ilimin shi yasa sai kan fada a cikin sama da mu. shi kuma abu ya ba da wajen su hadisan saboda la'alla bayanin da suke sukar wajen su jagororin kuma an zo lokacin da ka fito ka sauki jagora babban jarabawa ce shi da kuma da ke jawo layi da zan fito da dukkan abin da yake cikin tsakankantawa da wannan makogar ba sai a yi shi sauran da ya ake karatu saboda maslaha sannan a amashiyar da zuwa ya tarar da ah, shi ya tara jama'a sun zo za su karɓa hanyar kawai ya amashiyar sai kai nuna shugaban wannan ba shi hadisi na hukar ake tutar wata da kowa ya kama sai ka zo da kwalmi dinga wata shi a gaban alamai ya tarwata ne ko ya fito da Allah ya gano ba almajirai masu shi karatun da malamu da irin almajiran da ke an tashi ma kuma su za su kasa namun malamin a daidai suna cin nama ka ba a kai da amfani sannan haka zalika idan malami ya dora mutane a kan tafar kan ibi ya kasance saboda suna ganin akwai a da ne da arha abin da ke ba su to in ya yi ce da in ya da ilimin za su iya zabura su gane su da iya tafiya a cikin jama'a ba za a tsara yin kowa ya tashi sannan kuma haka nan ma mutum ya kan iya ilimin ya san akwai waɗanda suka fi za su ba da ilimin wanda in ya zauna mutane masu su da shi su karɓa alhali kuma da zai to wanda ya bishi shi zai iya koyar amma ba ka ba haka zai ɗau Allah ya baka karatu a yanzu duniyar da kai ka so ka koyar kuma koyar wata ka tana da muhimmanci kai to Allah zai kama ko ba ya hada daga malami zai koyar ce sai an sa sai ai ya sa wani karatu saboda shi ilimi na Allah amma idan akwai wata maslaha kamar yanzu zanto shi malamin ba zai iya ya ba da karatu kuma ya kuce nema ba wannan wajibi ne gare ku kuma ku san yadda za ku yi aikin da rayuwarsa ku sani masa sa ya ba ku karatu ya yi wa'azi ya yi ku talla, ko kuma ku duba matsakaiciyar rayuwa ko rayuwa mafi daraja da kuna da hankali da jami'an rayuwa ku tafi rayuwa mafi daraja a cikin nautar rayuwa ku tabbatar da malamin irin ta shi kuma ci gaba da yin da saboda Allah inda hali ko ku yi masa tsarin da ba sai yana ganin falalan ku ba domin akwai sarkin da ya sai daga cikin kula ba ya shigo cikin masallaci ya tambaya sai duka a masallacin nan wani malami ne ake ganin cewa ya fi kowa kuma baya zuwa wajen masu aka ce ai sai ka malama sai ku zo mu tafi yana tafiya tun daga nesa jama'a sun ci rinjar dogarai da sauran aka ci duniyar ga annabi mutum ya tafi wajen dama da mutane da haka ya tambashe kafarsa yana ba da karatu cikin kushi yana ganin sarki ya zo kawai sai bara sarki ya biye ya fafa ko wanda ya san sarki ya ci gaba da fita yana ba da ana cin a shi a can sarki ne zuwa ai a nan bayan fara

wani kullum mutum ya gabata in ya tashi da karatun ka bayan ta haifar da cito shi ke na kawo aka tara kuɗi kamar yadda ake a tara miliyoyi na wani miliyan ɗari sai aka tafi gidan malam ba ya tashi aka gaishe shi aka ce an nuna ya ce a gaishe na kuma ya ce ga wannan ka sarrafa shi a ka kadara ya kalli dogar da ke masa ka gaya masa ai mutumin da ya iya kama shi a gaban sarki abin da zai kana da zai karɓi wani tun daga lokacin da mutum ya iya wannan ba irin wanda za a yi ta ba wannan sai dai a bi su a hankali a yi tsakanin da su tun da ba da gaskiya yake faɗa ya san yana fassar zancen Allah ne da zama maza Allah da amma da aka bincika shi kuma wakati ne yake tafiyar da makarantar tasa da sa amma na rasa yanzu da Allah da mafiya da shi ko talaka dole sai ya shi sa dole ka roƙi Allah ya raba ka da talauci ya domin tun har baka mallaki abin da za ka ci ba baka mallaki abin da za ka ci ka sutura ba to zai wahala kuma ka iya tsayawa a kan manufar sai a zuwa duka wani halin a nan ka yawa na kan ya yi ko baka da naira dubu hamsin saboda ya wulakanta wancan ma zai zai ko ka da mai ba ya kuma ka da baba ma wani ce da baya da abuwa ba wani mai kuɗi ya ce ya kalle ka ya kalle ka in kula ya dunkulewa wajen nufi ko dubu ko nufi da ala ta arka eh ba duk ne wani ga wata amma dai idan zai baka wannan intina ne kai kuma ka mu karfin da kuma to shi yasa kake ko Allah ya wadata saboda malami yana da isa yana da girma na sha faɗa wannan ina ta mai tawa na kawo kuma su tsayawa a kan wannan to fikin na sai maza Allah kuma ce a mu mata kuma yanzu abin ya dan canja ka tattaro to ayyukan da baka shi za Allah ya faɗa bai shirya daga nan tabbata wajen malam jadu ya sauke ni kuma ya bani karatu ko wani tafi gauci wajen malam jisina ko wani tafi yola wajen malam jamilu ko wajen malam abubakar malamin malam abubakar musa ko da wajen profesa masu tabbatar ce masa kanin na zo daga kano yake sai ka ga hotar da za a wannan zamani wanda kai ma wannan zamani ne na iya kawai ka buga mana an ga malam kana yana da wallahi ta rubuta ne ga shi na shi ko kan ma kana neman addini nan gaskar san gaisa ko da wani addini da yake samu je ka aiko ya zuma ka kana ma maka Allah da ka ce ga amma Allah da ya ko wani ma aka bin wani ka ce mana ya ana fara mana wallahi dan shayi ne da kuka shashi ne ban sani ko ana gida zuwa kan ka ka ce Allah mu أبدا الشارع الشارع يا جماعة مدار ما يعلو في هذا الأزمان تعلمين ما تقول أن تبين لي إذا تدرس مع في حق الإنسان من يا حق الإنسان الله عليه وسلم على الإنسان فتيسا أكان كراسل لكم جميع الزمن وأصل العلم وأنت بنتها تلك الجميع المين شدة تواقب وسائر الأوقات بالمستغرق واليوم همك فيه مثل حجاب لا باطر ومن لم يعشق وخذت علم الفقه بالدرس وكن كمالك وأشهد والعتق وفي الحديث النبوي إن لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي لا تقل من ذهب أرباعه كل من سار على الدرب وصل أقرأ إلى الوجه kakka ce wai malamai ne ga bakin da a duk wanda ya iya bakin kokarin da insha Allah wa zai taimake shi ya yi ta to wannan zamanin abin da kai shi ne kalli da mutum ba ma a kurabu masu karatun kuma ga su da mun sauke bulugul mara mun ma sauke buhari mun sauke kaza amma an jira kalmawa da zai da zai gyara ba zai iya gyara maka kalmawa ba zai iya maka wato wani abu wanda haka ya gaba da ake mani ƙura na yawa amma buka ba su yawa da kuma ba su labar da rani sai ke cewa kazirun a kazirun yukwa manyan alifin haka ne ko wanda ya fi ala nan zaman kalilun kuka hawa ko kalilun kurraku yahrum bihi qurubul qur'an wa tudayyi yaqulu ana iya kira ya karfan a rera shi mai kira a kowace inci amma kuma hukuncin-hukuncin sai ka ga an wulakar da hukuncin-hukuncin yara da su akwai inda za ka zo ka tarar da ana cikin hukumar haddace ƙur'ani ko da shi don mutaba a tsarin na mutane amma ba ta tsaya a mai da hankali wajen karanta qur'ani da sanin kuce kuce ta wannan manhaji ko kuma kawai ka haddace da kai ma a ce a yi musabba da kai da yin lokacin social media ga har shekara ta zuba har da karatu ana kan hukuntar ka amma ba ka gaba da kan hukuntar kuce kuce yanzu ana yin shi yasa rahmatu lillahi ala mu'az ibn jabal kamar da imam al-jari ya rawaito a cikin sunan ko musnad sunna سؤال موقوف عليه لو حكم الرب في سوى فيأتي آه، على الناس الزرقاء فيجي سوى سيبنى القرآن في بأقوال والقرآن يزوي سوف أسلم فأسلم وتمثال فيتحافظ كما يتحافظ الكون لك غيرا تبقى يعين يأتي وكما عند من يقرؤونه لا قلائد من المشاوة ولا لذة suna karatun Qur'ani amma ba sa yin sha'awar da da dalilin nan a amalu ya zarsu na jiru da su za'ai alaƙar rubin bi a zaro kura da jirgin da ya mata fatar afiya a amalu da kullu ha kwanan wallahi ba da kuma kawai gaba da kai suka ta bayi ba su nan Allah in fasa ru alu da namuru in sun kaɗaita ta fi magana cikin Allah ya zamu yara wa in aka ru alu su yi bayan kwanan na yin nara shi don kuma sun tabbatar ya yi ya yana zai gafar ta bari ai ba shi ka mutum ai da sun tafi ku ba ka ta irin wannan zamanin ce sai sai ce kafirun manyan masu roƙo ga su da yawa kalilun manyan mutum masu bayarwa kuma ba su da yawa yubiru na fiye da kuma ba الأول الخطبة ويكسر ويكسر ويكسرون الثلاثة هو يكسرون الثلاثة ويكسرون الثلاثة كأي صلى أنا ويكسرون الثلاثة من أكثر الصلاة إلى صلاها اثنتين به صلاة الأربع إني ركعتي أمير المؤمنين أما ويكسرون الثلاثة تلك أولا صلى wani ta yi sallar an kama amma kudu ba sai a yi daɗe ana ne da kudurorin mu da yawa na yi yubattuna fiye a hawa abu ahun abul a'malihim suna gabatar da kan zuciyar su kama da yin wannan mun yi sharhin da zai wa kusan yau rubuta su mun kuke nan mana sharhin sa a mahallin sharhin da kan yi shi ne takaita sallah da kuma tsawaita sallah kawai da sallah musamman da juma'a suna ce da alama ta ilimi a dalilai da muka tabbatar kuma haka magabata na gari shi sa imam malik ya kawo wannan hadisin a cikin jami'in musala قال رحمه الله تبارك وتعالى قال رحمه الله تبارك وتعالى وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله آه. إمام مالك الله يسأل الرحمة شيكا وانا حديثي يجي جوا بلغني ولم بلغت الإمام مالك آه، الإمام ابن عبد البر يفتور الفالمين سيجي بيان جوا حديث ديني موصول إمام مالك يا قول في بلاغة أما الإمام أبو داود يا رجل الإمام الترمذي الإمام النسائي جدا حريم ابن قبيصة يتتوى نازو مدينة لنزوغ المدينة التي اللهم يسر لي جليس الصالحات Allah ina roƙonka ka kore mana abokin zama na gari قال فجلست الى ابي هريره فقلت الا يكفي نما كنت شعب هريره فقلت اني سالت الله ان يرزقني جنه صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله دعوا انا رد الا يحدث ذلك في زمانك الله سبحانه كبان حديثي لكلمه الله صلى الله عليه وسلم يا بلع أبو abu wurin ya الله da minti rasulullahi na mai aikwa na shi wannan al'umma yana cewa inna يوم القيامة من عمله الصلاة إنما أول ما يحافظ به العبد من يوم القيامة من عمله الصلاة فالفو قبل ما أطار إيوا باوى حساب الشيء كان القيامة عين الله إذا جئنا الله فإن صلحت إن تاجعوا فقد أفلح ونجح وحقيقة خيار اختيار وفيات نفر وإن فسدت فقد خاب وخسر إن سلت لا تجد حقيقة يا ساتكم يا أثار فإن فإن انتقص من فريضته شيء إن أكل السلطان يا سامي تذكروا أسلم فرجل قال الرب تبارك وتعالى سأبين سيكون له محل عبدي من تفضل ba ku ga bawa na yana yin wasu ayyukan wasu sallolin na nafila fa yukammalu biha man tafasa min al-farida sai a dauko nafila sai a cika masa abin da ya rage na farilla sun mai kun sa'i wa amali yana da shi daga ba sai a zo wannan tsarin sai a auna ko a yi barka a yi wa azumi haka a yi wa hajji haka da sauransu wani hadisi har yanzu ne ya zo a ruwayar a ruwayar imam ahmad da abu dawud daga tamim ibn awr al-jani Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa da su ya ce awwal ma yuhasu bi al-abd yawm al-qiyamati salatuhu wa in kana atammaha kutibat lahu tamma wa in lam yakun atammaha qala Allah ta'ala al-hadith sannan imam tabarani a cikin mujam al-awsat ya rubuto daga anas bin malik Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa manzara sana cewa awwal ma yuhasu bi al-abd yawm al-qiyamati as-salah فإن صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي إذا ولا حديث لي أن نسوى لن يفرقكم إلا غير مسلم لذلك أيضا شيء من ذلك فما هو إشكال أنك إذا قبلت تسأله البخاري صحيح ومسلم daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kare da a gare shi in zama zara ta aisha awwal ma yuqa bainan nas bil iman farko abin da za a fara da mutane hukunci shi ran jini wanda ya kashe wani takan suna a ba wanda ya zubar wani wani jini takan su za a ba to ya za a yi to ana ne malamai suka yi tawuni da yawa ma a su ha hanyoyi ne da ɗaya suka ce to ai don kowanne magana a yanki da ba wannan ya ce a wani ma yi hasabu wannan kuma ya ce a wani ma yi to kuma a gaban Allah a cikin za akwai isaji ayyukan kashe kawai za a sauka a wannan akwai kuma mayar da haƙoƙi haƙoƙin akwai na kuɗi akwai na mutunci akwai na jini akwai na kaya to aka zo batun awon aiki na ƙididdigar aiki ka tsaya kamar Allah ta kasar lalata in kuma aka zo wajen mayar da haƙoƙin mutane to ta kan jini za a al'adunan samu ah, wanda shi da fiye samun kusurci a wani ma ya hafi wancan ana magana min haƙoƙin da hakokin duniya, akwai haƙoƙin Allah akwai hakokin bayi to hakokin Allah za a fara da sallah hakokin bayi kuma za a fara da na akwai hadisi da ya zo daga al-imam الطبراني في المعجم الكبير لابن ابي عاصم في كتاب الاوائل daga abu kuma masar zahiri Allah ya kare da a kai shi da Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqul gawla jama'a ku kiyaye tsari da kuke da fa innahu awwalu ma yuhafazu bihi al-'abdu fil qadar domin shi ne farkon abin da za a bare wa mutum misali da shi a kan ya za mu haɗa shi da wannan ya ga ta ce ku da kuka ma mu halaka kan wannan hadisi ne ba ni jiddan bal ma wasu sun ce mu الشيخ الألباني صحيح التحضير السلسل الإسلام يقع وجه المسلم مرة التقرير مشهور لأنكما على ضبط لحاله مقدر ما يعني نفسه وانا أكبر أكثر وجههم بجن أن بركبين أن يجيك يجب الله سبحانه وتعالى الشيء أمن بيسا يتعرضان في كاوش أتكلم آه، حديثنا كما في نفس التقريب tara da ɗari da tamanin a cikin tara da na goma a cikin wannan bayi insha Allah tabaraka ta'ala sai kuma Allah ya kai mu wani majalisin a wani sashen Allah ya kai rayuwar sai mu dora a hadisi da goma sha ɗaya wa صلى الله وسلم على نبينا ala وعلى اله وصحبه اجمعين da tambaya da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya tsara malam lafiya ta asali nan kwana malam wani abokina ne ya ga waɗansu suna buga game din bet na ita sai suka roƙe shi a kan shi ma ya yi sai ya saka dubu biyu a ciki sai ya samu nasarar cin wasan ya samu sama da dubu ɗari daga baya ya zo yake faɗa ne sai ya ce maka wannan mutum a ne sai ki tafiya da waya zai yi da wannan mutum yanzu islam abin da ya zama haram a yi ranar kuma yanzu ba ma magana waya za ka yi da wannan mutum ba magana ya za ka yi da haƙƙin da ka ɗauka na ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan Allah ya ce fashe ku nisanci ita ta da shan giya sai kuma ka zo ka yi wai ba wani mutum ne ta ta ba man kare da ta ala ko kafin mujarradin mutum ya ce da abu da zo yi ta ta wannan ya takka sako bane da sanda da dole yana so Allah ya yaje wannan ne da shi an ba shi mafitar ma amma wanda ya shiga ta ta shi kuma wannan ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma da sai yana bukatar duba ga Allah madaukakin sarki kuma irin wani tambaya na nan ta fi kamar tambaya a sanar tambaya ba wanda za a yi ta a majalisi ba da wajen kila hukunce hukunce suka shawarwar tsakanin wani zuwa wani duba da tambayoyi da za a yi masa da yanayin daga ya Allah ta wata mana addinin da mana mutum ya rasa jarabawa ta karaya kuma an dora a kusa da cika kuma yanzu an ce da an sake karyawa an tura ba tura da ke ba yana cikin yanayi da ke bukatar addu'a shi ma ka yi jami'ar da zariya ne da zai hadi da zai jere mu a jami'a lokacin da muka ke da mace yana bukatar tura Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi kama da marasa lafiya ko gaba ɗaya Allah ya ba su lafiya ba ki ɗaya kuma da muke da lafiya Allah ya inganta da lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kafuran mana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tilasta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام